Jama'a assalamu alaikum barkanmu da raka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na sanin asali. Wannan shiri sabo ne kamar yadda aka ji kashi na farko inda muka tattauna da malama Fatima Zara Usman inda take mana bayani akan halittar aljani da kuma yadda al'amuran aljanu din ya kasance. In ba manta ba, a kashi na farko mun ta tsaya ne ko kuma in ce mun tsaya ne a daidai da take mana bayanin cewa wa'insu suna cewa aljini yana shiga jikin mutum har ya yi magana to kamar da taimar bayani cewa lamarin fa ba haka yake ba to a yau ma dai muna tare da ita malama ɗin domin mu ji yaya asalin wannan lamari yake kuma yaya abin yake ah, malama assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To alhamdulillah a wancan kashi na farko malaman bata manta ba mun tsaya ne inda kike mana bayani akan halittan aljani inda kika ce aljanu ba su iya rayuwa dole sai da dan adam da kuma tsirrai yadda haka Allah ya ga dama amma Allah din ya gada ma za su iya rayuwa su kadai haka ma mutum zai iya rayuwa shi kadai to amma akwai hikima da Allah ya tanada ya sa ya hada su din suke ainihin rayuwa suke taimakiki ne juna a har kika yi bayanin cewa aljini fa'unna da ake gani baya shiga jikin mutum har ya sa a ce wai aljini yana magana ta ainihin jikin mutum. To za mu so mu ji yaya lamarin yake. Eh to gaskiya ne kamar yadda lokuta ko in ce tsawon karnuka da muka wurwuce a baya al'umma ta jinsin mutane suna ɗaura wasu abubuwa na kasantuwa cewa ba sa ganin aljani to duk wasu abubuwa da wanda ya kamata a ce sun jingina wa aljani da wanda bai kamata su jingina mishi ba duk sai su ce shi ne kamar misalin da muka yi da kai na cewa so za mu yi maganan kamar amfanuwan aljani da ɗan adam na numfashi yawwa sannan za mu zo kan wannan so shi ɗan adam duk inda aka ce maka ɗan adam da shi da dabbobin shi da wasu abubuwa dai da zaka iya taɓawa mai rai to yana mm. daga cikin jinsin ɗan adam to idan idan duk wata halitta take numfashi ta zahiriya to zaka tara cewa in ka je ka kai hannunka kusa da bakin ta ko hancinta zaka ji cewa wannan numfashin yana baka ɗimi-ɗimi a cikin shi mm. wanda shi ke nusar da cewa wannan numfashin daga jin jikinsa mm. so numfashin da yake da zai sa leda ya kulla hannunsa ko kafarsa na ɗan lokaci zai ga cewa wannan leda ta yi zufa mm. kuma ko ya kulla kanshi zai ga cewa wannan leda ta yi zufa kasantuwa cewa ai wannan iskar da ke fita jikin shi jiƙaƙƙiyar iska ce wacce take fitowa daga cikin jininsa wanda ta wannan iskar shi aljani yake gane cewa ga um, ga kalar jinin da mutum yake da shi shin shi yana buƙatar ya zo ya shaƙi iskar jikin ɗan adam ɗin mai wannan iskan ko kuma bai buƙata saboda ba kowane iska ɗan eh, aljani ke sha ba kowane aljani yana shan iskar da ta yi daidai da halittar shi ne so idan dan adam ya fitar da wannan iska zai shaki kuma wacce take iska ta asali to natural a hmm, ya zan um, yawa da hausa wansa yadda zan kira ta in ce iska natural a hmm. yawwa to natural a din nan da dan adam yake amfana da ita to ita kuma daga jikin aljani take to Mm. duk wanda ya shaƙi iska mai kyau to daga jikin aljani idan aljani baya raye to wannan iska ba za ta ɗaɗɗako ba har ɗan adam ya shaƙe ta ya rayu ita shi su aljanun su jikinsu iska ne gaba ɗaya kamar yadda mu ma jikinmu in ba jini ba za mu rayu ba su ma aljanu jikinsu iska ne kina nufin cewa dan adam ba zai iya rayu ba sai da aljani sai da aljani shi ma aljani ba zai rayu ba kamar yadda na gaya maka Allah zai iya yadda ya ga dama amma kuma ya halice mu ne don mu amfana da junanmu so sai ka ga haka cewa fresh air ɗin da ɗan adam ke shaƙa da shi da dabbobinsa za ka samu cewa daga aljanu ne su kuma sukan shaƙi iskar da mu kuma muke fitarwa domin da a ce babu aljani iskar da muke dan adam da dabbobi suke fitarwa mai dimin nan lallai tabbas da yanzu ba kowa a rayu saboda da yanzu duniya ta ɗumama mm. to su suke amfani da shi kuma kamar yadda zan ce maka tsirrai su ma haka ne idan dan adam idan tsirrai ya fito za ka samu cewa yana amfana da numfashin da ɗan adam yake fitarwa wannan da ɗan eh, iskar da aljani ke sha yawa to shi ma tsirrai da shi yake rayuwa mm. kuma sannan yakan shaƙi iska biyu ne ya shaƙi ta ɗan adam sannan ya shaƙi fresh air mm. na aljanu kenan sannan sai ya bada abin da ake so ya danganci shi tsiro ne wanda ake ci ne ko wanda ba a ci hatta bishiya tana amfanuwa da iskan numfashin dan adam da kuma eh, numfashin aljanu yawwa so kowa haka yake amfani kamar yadda su ma tsirrai in ka je kusa da shuka musamman aka ce maka sabuwar damuna in ka ga shuka ta yi tsiro ta dan fara fito ka je cikin gona ka ji za ka ji wani irin zafi mm. so wannan zafin da kake ganin numfashin shi wannan tsirran ne wanda shi kuma aljannu suna buƙatar shi ɗan adam ma yana buƙatar shi so kamar da yadda na faɗa dukkan mu dukkan su na'am so za ka samu cewa so dukkan mu duka da dan adam din da aljani suna amfana da juna so bari kuma kuma kamar yadda dai muna dai kan dan ah, ah, halitta aljanin shine idan aljani ya zama wata halitta baka iya taba shi e kamar yadda wasu 'yan adam din suke cewa har sun kawo musu wani abu sun ansa mm. gaskiyar lamari idan dan idan aljani ya rike da ya zama wata halitta ko dan adam baya baya taba baya iya taba wani abu dan da dan adam yake taba so da bai in aljani haka ba zan iya shafa jikin shi in ji na shafa bai da gangan jiki amma ai saboda ya shi da gangan jiki ne wani suka ce yana shiga dan adam din a'a ina bai da gangan jikin da zai ma shiga dan adam so kuma cikin jikin dan adam ba ba, iska ke shiga ba hmm. numfashi ta hanyar numfashi inda kawai zan ce maka aljani yana da alaka da dan adam shine zuciya Eh, amma idan kamar irin masu maganan aljanu dinnan zaka ga cewa yau so da dama hatta malaman addini suna shiga cikin wannan ba wai na ce sun yi kuskure bane amma kuma wani sa'in in aka dan abin nan za a ga cewa so da dama sukan dan yi kuskure na shiga ah, al'amuran aljanu su danganta shi da addini ilimin addini daban ilimin aljanu daban kamar yadda ilimin duniya daban don malami ya karanci addini ba shi ke nuna kuma ya shi likita ba ne yadda likita zai fede jikin mutum ya koma ya ɗinke da sauransu wannan ilimi ne na duniya kuma halittaccen ilimi ne amma me shi malami ba zai iya wannan aikin ba so haka shi ma ilimin addini daban ilimin sanin aljani daban so wa'annan abubuwan da ana cakuɗa su ne cikin aji shi yasa so da dama ake ɗauka cewa ai aljani yana iya yin komai kamar yadda so da dama wasu ke ganin cewa wai aljani yana shiga jikin mutum sai ga wai ana mishi ruƙiya yana magana ai magana ya bada amsa ko kuma a'a ka ji an cewa wai aljani ya aure dan adam wanda a duniya aljanu su kansu aljanu suna da suna mamaki kuma hakan yakan sa su alfahari a ce wai suna wa'annan abubuwan wanda su sun san ba su da iko akan wannan abin aljani baya auren dan adam duniya aljanu ba ta auren ɗan adam shi aljani yana jin daɗi ne da ‘yar uwarsa aljana kamar yadda ita ma aljana ba ta jin daɗi da ɗan adam tana jin daɗi ne da ɗan uwanta aljani kamar yadda shi ma ɗan adam abokin rayuwarsa shine matarsa ita ma ya zama mijinta amma dan aljani baya saduwa da dan adam wannan abin da ake cewa eh, menene na dare ka gama citta ce aljani ya zo kuma gashi malamai wani addini zaki sun ce ai eh, mijin dare ne duk kina nufin cewa wannan bayanin ba haka yake ba eh to gaskiya kamar yadda na gaya maka cewa duk wani malamin addini da zai gaya maka wai eh, aljanin namiji ya auri mace har yana kwanciya da ita wasu ma kaji an ce har sun hayayyafa gaskiyar lamari ya kago wannan labari ne kawai saboda mai a bashi girmamawa a ce ya san komai amma gaskiya lamari ya san addini amma bai san aljanu ba aljani bai kwanciya da dan adam so duk waɗanda suke cewa wai ai suna mafarkin namijin dare ya zo musu a'a wannan ɗabi'a ce ta jikinsu saboda yanayin abincin da dan adam yanzu muke ci ba kamar na mutanen da ba su wannan abubuwan da muke ci suna gamsar da suna bawa jikinmu wasu abubuwa wanda za su sa mu sha'awa in mata aure ce idan ka bincika zaka tarar cewa ko dai ba ta samun gamsu. gamsuwa da mijinta to sai wannan abun kamar wanda ya kwana da yunwa ne ya ga abinci ya kwana da yunwa to zai za ka ga cewa ya yi mafarkin gashi an kawo mishi abinci ko yana jin kishi zai yi mafarkin cewa gashi a wajen ruwa ko kuma a'a yana jin ko fitsari ko wani abu haka za ka ga ya yi mafarkin gashi ya yi ya je bayi zai biya bukatarsa kuma amma ni abin da yake ɗore min kai fa gashi fa zaka ni miraran ana magana suna cewa eh ni ne wa ne na shiga jikin ta shekara kaza ta je guri kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ko malamai ne fa suke faɗa wannan magana Eh to gaskiyar lamari abinda dai zan gaya maka shine duk wanda dai aka ce maka yau wai ana mishi ruka ko ana mishi wani addu'a na daban na cewa wai yana magana aljani na bashi amsa gaskiyar lamari da wanda yake tambaya aljanin da me tambaya aljanin gaskiyar lamari ba gaskiya bane. ma sauraro kun dai ji bayani daga bakin malama Fatima Zahra Usman. inda take cewa duk wanda ake cewa aljinu suna magana a jikin mutum ba ainihin gaskiya ba ne to ba mamaki a shirinmu na gaba za ta fede mana biri har ya mu ji yaya ainihin lamarin yake a kasance da salinga rediyo domin jin ci gaban wannan shiri a kashe na uku in allah ya so yadda salisu umar salinga nake cewa mu kasance lafiya da fata in aka ji za a yi sharing kuma a yi lakin kuma a yi commenting mun gode kwarai da gaske